Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin uku ga watan Mayu shekarar dubu 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Hafiz da kanan labarai. annobar coronavirus na ci gaba da mamaye kasar india wadda ta kafa sabon tarihi jiya lahadi a kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai da suka mutu a cikin sa'o'i ashirin da hudu a jiya lahadi kasar pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta a dan wani lokaci daga kasashen afghanistan da iran kan hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar corona virus. amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin ɗin iran cewa tehran ta cimma yarjejeniya tare da washington da burtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma kanun labaran duniya kenan aka saurara shugaban 'yan bindigar da suka yi garkuwa da ɗaliban jami'an greenfield ya sake ba da wa'adi bayan kuɗi naira miliyan ɗari da honda honda boko haram kwara goma wanda za a kawo mana ba mu munafunci in ka kawo wannan gobe za su koma in ba a kawo wannan ba ranar talata insha allahu za a ga gawo sai dai an ga gawar su kawai a zo da firela a haka kuma za ku ji yadda 'yan ta'adda suka yi wa sojojin jamhuriyar Nijar kwantan bauna tare da kashe sojoji goma sha shida kamar yadda aka saba albarkacin watan ramadan muna ɗauke da karatun alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe sai kuma shirin ciki da gaskiya da sarfila hashim gumal zai kawo mana amma yanzu a gyara zama domin sauraren cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. annobar coronavirus tana ci gaba da mamaye kasar india wadda ta kafa sabon tarihi jiya lahadi na kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai da suka mutu a cikin sa'o'i ashirin da hudu da kuma sama da sabbin waɗanda suka kamu dubu ɗari uku da casa'in duk da haka india ta fara kidayen ƙuri'un zaɓuɓɓukan jihohi ko da yake babbar kotun madras ta bayyana rashin gamsuwarta matuka ga hukumar zaɓe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin covid-19 Babban alkalin kotun Sanjib banarji ya kira hukumar ita kaɗai take da alhaki na karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa. Duk da yake cibiyar sarrafa maganin rigakafin mafi girma ta duniya Serum tana kasar Indiya ne, duk da haka kashi biyu ne cikin ɗari kacal na mutanen kasar biliyan ɗaya da ɗigo uku suka yi rigakafin a cewar rahotanni. Ranar Asabar ƙasar ta fada da cancantar yin allurar ga dukkan mutane masu shekaru sha takwas da haihuwa zuwa sama amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin. A jiya Lahadi kasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na ɗan wani lokaci daga kasashen Afghanistan da Iran don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Hanin zai fara aiki a gobe talata da daddare kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar ashirin ga watan Mayu, in ji cibiyar NCOC wacce ke kula da yadda Pakistan take yakin da barkewar cutar. Za a bar 'yan kasar Pakistan da ke Afghanistan da Iran ko kuma 'yan Afghanistan ɗin da ke neman magani na gaggawa a Pakistan su shiga cikin kasar. Sanarwar ta ce za a bar duk waɗanda za su fita su fita. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin ɗin Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Birtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Need Price ya faɗa jiya Lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni ba gaskiya ba ne kamar yadda muka ce A koda yaushe muna gabatar da kararraki na Amurkawa da aka tsare ko suka bata Iran ba za mu daina ba har sai an haɗa su tare da iyalansu. Shi ma shugaban ma'aikatar fadar White House Ron Klein ya musanta rahoton na Iran a shirin First the Nation na gidan talabijin ɗin CBS News yana cewa babu wata yarjejeniya don sakin waɗannan Amurkawa hudu muna aiki tukuru don ganin an sako su. Gidan talabijin ɗin Iran ya ambato wata majiya tana cewa Amurka ta amince da biyan dala biliyan bakwai da kuma musayar Iraniyawa hudu da ke aiki don kaucewa takunkumi ga 'yan leƙen asirin Amurka hudu waɗanda suka yi wani ɓangare na hukuncin da aka yanke musu. To kafin Hafiz ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai za mu leƙa najeriya inda shugaban gungun barayi da suka sace ɗaliban jami'an greenfield a kaduna sani idris jalingo da aka fi sani da baleri ya yi barazanar hallaka sauran ɗaliban matukar ba a turo masa da fansan naira miliyan 100 da baburan boko haram guda goma ba baleri a zantawa ta wayar tarho daga daji inda yake tsare da ɗalibai goma sha bakwai bayan kashe guda biyar daga ciki ya ce gobe talata zai ɗau mummunar mataki matukar ba a turo masa da saƙon ba Ga Nasiru Adamu Eli Kaya da rahoto akan haka. Yana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na Greenpeace? kwarai da gaske su ne kake magana da sunan yanzu. Baleri wanda ke ta cewa da gaske ki yi wajen barazanar ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata goma sha biyar da maza biyu a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan hamsin da biyar ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan ɗari shida da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen siyawa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kan mu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani dan ta'adda domin ɗan ta'addan ne ya je ya kara makamin da zai saya ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira biyar bai iya ɗauka ya haƙura ya yahi saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya dalilin da ya sa mun ka kashe mai makaranta kenan yanzu balere kai baka yadda kai dan ta'adda bane <laughs>

ni ba da ta'adda ba ne ba a abinci na. Na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu don Allah. Na barazana da gaskiya kan rayuwarku? Ba barazana ba ne fa tunda sun kashe mutane biyar daga cikin. Mana magana su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan. Ba wasa suke yi ba duk abin da suka ga suna aikata shi. Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar barayin da gangan. Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa aka kashe mutane biyar ko a cikin abokanen mu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi. A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su kyale ku ku dawo gida. Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu domin hakuri bare ya sake mu a nan ba. Kawayen ku ko yan uwanku guda biyar da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji. Eh an tafi da su a gaban mu kuma iyayen mu sun gangawa din. Bigin me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki? Idan Allah siya ya kuri su taimake mu su kawo kudin nan gobe domin ba su kawo ba gawo mu za zuwa kwashe. Madugun Barayin Baleri ya ce wannan shine wa'adi na karshe da zai bayar na yau Litinin din nan. Da karshe ne ma ina ba da shawara wai ana sanya ma mashukan mu tiraka. Akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka na an ka an ka sa ma tiraka. <laughs> Wai an zo an ma Kamu mu da shi kanmu ke da Allah bashi kanmu ba su shiga gari ya za a yi tira kanmu a kama bayan kuɗi naira miliyan ɗari da honda honda boko haram kwara goma wanda za a kawo mana ba mu munafunci in ka kawo wannan gobe za su koma in ba a kawo wannan ba A ranar talata insha Allah za a ga gawo sai dai an ga gawansu kawai a zo da fire na a har yanzu akwai ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun barayin da hakan ya mai da jihar Kaduna mafi fama da kalubalen barayin mutane gwamnatin Kaduna na nana ta bata ta mara baya ga biyan kuɗin fansa. Nasiru adamu Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya sake dawowa da labaran duniya. A jiya Lahadi jagoran addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kira kalaman da ministan harkokin wajen Iran ya yi da babban kuskure. Mako guda bayan da aka jiyo muryar ta ministan yana bakin cikin tasirin sojoji a hudar diplomasiya. Babban jami'in diplomasiyan Muhammad Jabad Zarif da ɗaɗɗan mamba ne a majalisar zartarwar shugaban Hassan Ruhani mai matsakaicin ra'ayi ya bayyana haka ne a wata tattaunawar sirri ta sawoyi uku da kafafen yada labaran kasashen waje suka fara yadawa a wajen Iran a makon da ya gabata. Rikodin din ya haifar da fushi daga masu ra'ayin mazan jiya, amma masu matsakaicin ra'ayi sun kushe kan wanda zai ci riba daga abin da aka fallasa yayin da zaben shugaban kasa yake karatowa kuma yayin da muhimmiyar tattauna ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar biyar tsakanin Iran da kasashen duniya masu karfin fada a ji. A jiya Lahadi hukumomi sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu dozin biyu na kwance a asibiti bayan wani kwale-kwale ya kife a kusa da gabar ruwan San Diego na jihar California da ke Amurka. Dakarun tsaron gabar ruwan Amurka da sauran hukumomi sun kai dauki da misalin karfe goma da rabi na safe bayan samun rahotannin wani jirgin ruwa ya kife kusa da Point Loma. Ma'aikatan kwana-kwana na San Diego sun ce mutane uku sun mutu a wurin sannan an kai mutane ashirin da bakwai asibiti. jami'an sun ce ta yiwu amma ba mu tabbatar ba cewa jirgin ruwan ana amfani da shi ne ana safaran mutane labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla wasu 'yan ta'adda da ake kyautar tsammanin sun fito ne daga kasar Mali sun yi wa sojojin jamhuriyar Nijar kwantan bauna a yankin Tiliya da ke arewacin jihar Tawa inda suka kashe sojoji guda goma sha shida. Wakilin Haruna Mamman Bako ya tattauna da wani dan jarida Sidi Muhammad ya kuma haɗo mana da rahoto akan haka. Wallahi halin da mutane suka ci hankali su ya tashi. tun da an yi ƙasa ke yi kana gina dukkan hankali kusa da ya kashi wallahi ka san sai tudu da ka san babu shiga da dare da kare tun da ta yi wuni wuri gara rana ta faɗi ba a shiga tudu ba a shiga inda akwai wuri doka wannan kuma tuyar da can ta fara zan kiro dari da talatin da biyar sakani kenan abin da ta ba ta cusa baraza. Mm, garuruwan da abin ya shafa yalla kusa gare ku suke sosai inda aka yi ma wannan sojojin kwantan bauna. kusa da tigiyar suke ba kusa uwa wajen da barazan ba. Mhm. mai tigiyar tana kusa gare ni dare da talatin da biyar. ya sha abu kwarai kwarai kwarai. su waɗannan da suka to suka kawo eh, wannan hari eh, watakila yalla an lura cewa sun kutso ne daga mali ko kuma daga ina suka bullo watakila ga labarun da kuka samu. kasan duk na da suke tsakanin ambulan firinge zuwa siriya don hiri banza babu kowa ciki babu iko babu komi ciki wurin nan ta wajen nan ne suka kullu. a san kani ambulan firinge da siriya a babbar san san kan karni da ko san su kilo hamsin zuwa kilo 160 eh, haka nan ne ana kyautata zaton 'yan tsaurin kishin addinin islama ne da ke kutsowa a wannan iyakar ta nijar da mali daga kasar mali suka aikata wannan danyen aiki sanada cewa a baya-bayan nan sukan wa fara. fararen hula ne kawai sai gashi sun wa askarawan kasar wannan kwantar bauna kasan mutanen nan suna sake dumara kullum kullum suna sake ilimi suma ya kamata a suma a doka musu mataki abin azayar tambaya a nan shine su masu tsaurin kishin addinin da ke ikirarin kan waɗannan hare-hare da sunan addinin islama ta yaya suke amfani da wannan lokaci na azumin ramadan domin afkawa sojin nijar da ke kasancewa su ma musulmi ne a watan neman kusantar ubangiji a kalandar islama haruna mamman bako na birnin Kwanne, sashen hausa na muryar amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya saurare mu a tashar voa africa a kan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro mai dawa shirin ciki da gaskiya da har kullum yakan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci yaƙi da cin hanci da rashawa don gadon marayu da dai sauransu ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel har yanzu dai muna ci gaba da bibiyar kadin hajiya binta matan mariga alhaji musa abdulhamir uja wanda ya rasu tun shekarar bakwai tare da barin tarin dukiya. Hajiya Binta ta zargi kanin mariga Ibrahim Abdulhamid Uja da haɗa kai da alkalin kotun shari'a Abuja Sidi Bello wajen yin makarƙashiya don mallaki dukiyar da marigayin ya bari. Batun da shi wanda aka zarga Ibrahim Abdulhamid ya musanta kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Abdulhamid Alhaji Ibrahim, kanin marigayi Musa Abdulhamid Uja. da allah ya biyu rasuwa miladiya 2017 bayan kwana goma a asibiti to alhaji ibrahim kai kanin alhaji musa ne an kawo zargi a kanka da cewa ka taka rawa sosai wajen kawo matsala wajen rabon gadon yayanka ka yi uwa ka yi makarbiya ka nemi ka ma yi kwana ko in ce ka nemi ka cinye waɗannan kudaden na na yayin nan naka me za ka ce kan wannan to ka ce zargi zargi dai ba su da proof so ni dai na san bayan rasuwan nan mun kotu muka je kafin mu je kotun shari'a na abuja mun fara daga high court na fct wajen muka samu administrators guda hudu ni abin da ya kawo ni cikin gadon gidan nan mafiya na na da rai lokacin ajiya marigayya ajiya rakiya abdulhamid uja ta duba cikin 'ya'yanta gaba daya ta ce ina da wanda suka girme ni amma ta ce ni ya cancanta in wakilce ta a cikin haka gadon ɗanta marigayi musa uja so mun je kotu ne of competent jurisdiction hausa ce ba sa inda ake kira competent jurisdiction eh, kotun da ta cancanci ta saurari wannan karar to wannan kotun da ta cancanci ta saurari karar nan shine kotun shari'a ta abuja precisely gudu upper court kaga abubuwan da ke cikin kotu bai kamata ana fitar da su wace ba to amma abin da yasa na zauna ina magana haka domin an riga yanka hukunci eh, eh, tun sha bakwai miladiya 2027 ga watan yuli aka yanka hukunci a wannan kotu kuma tun lokacin wayansu bangare a cikin familin suka rubuta ma kotu wai a fara execution dan hukuncin da aka yanka don a samu a ba magada kayansu alhaji ibrahim eh, ita hajiya binta wato uwar gidan yayanka kenan ta kawo mana labarin ta nemi ta sayi wannan ko ta mallaki wannan gidan a bar mata shi kamar yadda aka bar wa amaryarta gidan da take ciki saboda ita tana da yara shida ya kamata ta samu gu'in wannan gidan da ta zauna tare da mijinta ta zauna a wajen eh, ma ba ku ba ta goyon babu me faru ne hajji abinta kenan mai toyan gayu haka ke kiranta oh. wannan abin da gadon na ta akwai parties daban-daban a family kamar yadda su daban-daban ga suna kamar ita group dinta da ita da 'ya'yanta amma maganar cewa ta nima ana yanka hukunci muna cikin kotu gaba mu duka iyalin ana cikin kotu an yanka hukunci an sa gidan a kasuwa binta ba ta taba indicating interest a rubuce ko ta wani fanni cewa tana son gidan nan ba wai a bar mata da 'ya'yanta suka yarda a fara execution a fara execution din judgment da aka bayar da suka yarda a fara executing judgment da aka bayar an raba musu gado an ba su duk abin da aka ba kowa ya ansa ba ta yi a din sayar da gidan nan ba ita binta tana kawo tana ɗauko mutane tana nuna musu gida kina son gida me yasa ba za ki adana gadon da aka baki da 'ya'yanki ku haɗa kuɗin ku siye gidan nan ba eh, yanzu ta ce tana bukatan a bar mata wannan gidan ta zauna a cikinsa da 'ya'yanta guda shida idan ma yi kuɗin gidan ah, aka bar mata in akwai wani ciko ita ma za ta iya yin wannan cikon amma ku ne ba ku asanta da wannan abin ba mu ba mu taɓa haɗa ta zuwa da nuna interest ɗinta ba ba inda za a yi a ce ba mu a neman zaman lafiya da kwanciyar hankali ita da kanta ta ce ba ta da kudin sayan gidan nan ita da kanta take yawo take kai gidan kasuwa ita da kanta ta akwai ofan da ta kawo mun zan nuna so maganan cewa a je kotun a duba akwai records ta taba approaching kotu ai da wanda zai sayi gidan ya zo approaching kotu aka yi ta taba approaching kotu na kwana ɗaya ta ce tana son gidan na an hana ta ai a dokance kowa na da right of first refusal aji biyar sun zarge ka da ka haɗa kai da jami'ai har da jami'an tsaro ku ne kuke bin dare kuke kulle-kulle kuna nema karfi da yaji sai kun kore ta daga wannan gidan ne a matsayina na dan adam ba zan ci amanan wana ba na san nauyin da ya bara baya na san kuran da ya bar a baya ni kuma in haɗa baki da jami'an tsaro da aka sayar da gidan nan kotu ta tani mai ta ni mai ganin mu mu administrators gaba daya mu hudu ne ita ce na hudu mun je mun bata lokaci a kotu ki zuwa mun je alkalin kotu ma ya je har gida sun ba rikedin gidan sun hana mu so ba irin kokarin da ba mu yi ba alkalin kotun ya tura mata sammanci ta yi to kotu ne ta sayar da gida in the sense that su suka bada odan sayar da gida kotu ne ta mikawa sabon mai gida takardun gida kotu ne ta mika mashi rate of possession kuma kudin da aka biya na gida ya shiga probate account din shari'a ba account din kowane administrator aka biya ba probate account kuma duk kowanne yake gadon gidan nan an biya shi kuɗin shi a cikin akawun shi bangaren uwarmu an biya bangaren yaran gaba ɗaya an biya yaran da suka ci a biya akawun ɗin su an biya bashi an sake bashi an sauke mai nauyi wasu ci an saukar so ni ban san shu abin da ya kawo shure-shure cikin harkar nan ba. Kai ka binta ta zarge ka da kayaci kana son ka aure ta ne? da ta kita aure ka shi yasa kake jin haushin ta kake ta kulla mata wannan makarkashin kuma ba wai ta ki auren ka don wani abu ne saboda ta lura halinka ne bashi da kyau shi yasa ba ta kaunar ka ne to yan gayu kenan wannan maganan da yi ba haka take ba ni kuma ba zan zo ina cuɗe-cuɗe da matan marigayi wana ba tana da 'ya'ya suna girma 'ya'ya na ne ba zan zo ina sake maganganun da zai zama musu matsala a rayuwa sun tashi a wuri ba da yardan allah wannan maganin ba gaskiya ciki tsakanina da allah alhaji ibrahim yasa ke zaɓi cewa ba gaskiya bayan ita ta ce haka ne ita eh, gungun kama wato kanwar yayan naku hajiya ta ce lalle haka ne har ma ta hana ta yin auren ka saboda goggonka ta ce da kalinka irin na yayan ku marigayi musa ne da ta goyi bayan ku yi wannan auren in yaso ku ci gaba da zama a gida babu haka aisha dai ni ah, to the best of my knowledge aisha ina jin tana da matsala kuma allah ya yi mata matsalan domin har mu ta rasu ta la'ance su akan abubuwan da suka nuna mata so ba zan zo ina cuɗe-cuɗe da maganganu a kansu wanda mahaifiyar har gadon mutuwanta har las bayani da ta yi tana la'antarsu. Ibrahim Abdulhamid Uja kenan kanin marigayi da hajiya binta ta zarga da yunkurin da cike da dukiyar magada. Idan watakila mai sauraro zai tuna, shi ma alkalin kotun shari'a ta Abuja Sidi Bello an zarge shi da kin yin amfani da ko bin ka'idojin da shari'ar musulunci ta samar wajen yin wannan aiki na rabon gado. mai shari'a sidi bello ya aikowa da filin ciki da gaskiya littattafan da suka tattara muhimmancin shari'un da suka gudana a kotunan yanki na abuja ciki kuwa har da wannan shari'a ta raba gadon marigaya alhaji musa uja littattafan na ɗaya da na biyu sun yi bayani daga shafi na goma zuwa na talatin da tara kan bayanin gadon inda ya bada tabbacin duk hukuncin da ya yanki a fayyace yake kuma ya bada kwafin littattafan ga duk waɗanda lamarin ya shafa. Sidi Bello ya kawo bayanan hukuncin da ya yanke akan gadon mahaifiyar marigayi hajiya rakiya da lauyan tabarissa a gada ya tsaya mata a tsarin musulunci hajiya rakiya na da gadon kashi ɗaya bisa shida na dukiyar hakanan littafin Nasiru bello ya ce ya yi hukunci kan gadon uwar gidan marigayen hajiya binta da 'ya'yanta shida da lauyoyi biyu barista aa oleyele da ibrahim bello suka tsaya musu Haka kuma ya kawo bayanin amaryar marigayen Hajiya Hadiza da 'ya'yanta uku da lauya barista D.O. Ariku ya tsaya musu. Sai kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayen mata Jamila wacce lauyoyi biyu suka tsaya mata da suka hada da barista I.M. Mukhtar da Bashir S. Ahmad. Siri Bello ya ce tun farko ba a saka Jamila a gado ba don zargin ba a same ta hanyar aure ba sai da shari'a ta duba lamarin. aka shigo da ita cikin gadon. A ƙarshe Sidi Bello ya ce biyan bashi da ba da kuɗi don wasiyar marigayen duk da amincewar kowa aka yi. Don haka ya ce yana mamaki bai san wani daɗi wasu ke ji wajen faɗa wa duniya ƙarya ba. Wannan shine martanin mai shari'a Sidi Bello. To masu haro, gabanin kammala wannan shiri mun samu bakuncin yayan marigayen tsohon ɗan sanda Adamu Abdulhamid Uja. wanda ya shigo filin ciki da gaskiya ya amsa wasu tambayoyi amma saboda karancin lokaci idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawar tare da kammala shirin yanzu a madadin nasiru adamiyar hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya. a gaida sarfilo hashim gumal yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma daga kananan yara sunana maryam muhammad abdullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينصر صدقتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأوغثنا وأوغثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم To sadaka Allahul Azim Allah ya karba mana da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Annobar coronavirus tana ci gaba da mamaye kasar India wadda ta kafa sabon tarihi jiya Lahadi na kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai da suka mutu a cikin sa'o'i ashirin da hudu da kuma sama da sabbin waɗanda suka kamu dubu ɗari uku da casa'in. Duk da haka India ta fara kidayen ƙuri'un zaɓuɓɓukan jihohi ko da yake babbar kotun Madras ta bayyana rashin gamsuwarta matuka ga hukumar zaɓe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin COVID-19. A jiya Lahadi kasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na dan wani lokaci daga kasashen Afghanistan da Iran don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Hanin zai fara aiki a gobe talata da daddare kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar ashirin ga watan Mayu ji cibiyar NCOC wacce ke kula da yadda Pakistan take yakin da barkewar cutar. amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin ɗin iran cewa tehran ta cimma yarjejeniya tare da washington da birtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki mai magana da yawan maikatar harkokin wajen amurka need price ya faɗa jiya lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni ba gaskiya ba ne kamar yadda muka ce a koda yaushe muna gabatar da kararraki na amurkawa da aka tsare ko suka bata iran ba za mu daina ba har sai an hada su tare da iyalansu masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.